Yayin da Google da kamfanin Apple ke ɗauka hankalin jama'a wajen sai da agoguna masu amfani da ƙwaƙwalwar kwamfuta kwanan nan, kamfanin agogon Pebble shi ma yana kan sai da nasa kayayyakinsa na a hankali. Yana kuma ƙara inganta kayayyakinsa da sai da agogunansa. A wata hira ta musamman da aka yi da shugaban kamfanin Mr. Eric Mijikowski ya bayyana cewa kamfanin ya tura agoguna miliyan ɗaya ranar 31 ga watan Disamba shekarar da ta gabata. Wannan ya lanka abin da aka bada rahotonsa a watan Maris ɗin shekarar da ta shige. Ya kuma ambaci cewa ragowar farashi da aka samu da wasu 'yan kwaskwarima da aka yi sun sa an samu ƙarin ciniki. Agogon Pebbles sun yi fice, amma kamfanin na fuskantar gasa daga wasu kamfanoni yanzu haka, kamar kamfanin Motorola, Samsung, LG da Sony. Don magance kalubalen da kamfanin ke fuskanta, Mr. Majakowski ya faɗa ma dandalin Verge cewa kamfaninsu zai kirkiro sabbin kayayyaki a cikin wannan shekarar.